mata filin mata Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da barkan barkanmu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara filin mata na studio Kalangu wadda ni rakiya Aremi ke gabatar muku da ita. Shirye-shiryen studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta ta A nan babban birnin Yamai za ku saurare mu ne bisa kan Alternative FM bisa kan mita 99.4 kwara ta GFM nan bisa kan mita 90.9. Sashen tattaunawar mu wadda ake kira Facebook shine Studio Kalangu yanar gizon mu shine www.studiokalangu.org. Filin mata na Studio Kalangu wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da jan hankali inda muke gayyatar masana su zo su ba mu amsa ga tambayoyin da ke ɗar ma masu saurare kai. Haka kuma masu saurare za ku iya ba mu ra'ayoyinku da kuma shawarorinku bisa kan filin tattaunawarmu wadda ake kira WhatsApp bisa kan lambar 80 sifili shida tamanin hamsin da biyar. Shahin layin ɗari da arba'in da hudu na dokar karkara na ƙasar Nijar ya tsaida shekaru na yi wa yarinya aure a shekaru goma sha biyar. namiji kuwa sha takwas wasu uyayen suna aurar da yaransu a shekara goma sha biyu sha uku har ma goma sha hudu al'amarin aurar da yarinya karama wani al'amari ne mai damuwa sosai da ya shafi al'umma da bai da tsari sosai masu saurare a yau za mu tattauna ne a kan auren yarinya karama illolinsa kan lafiyar yarinyar da farko za mu gano wannan al'amarin cikin dukkan jihohin kasar Nijar gano kuma me yasa uwaye suke aurar da iyansu ƙanana. bakinmu za su ba mu ƙarin bayani a shahin layin 144 na dokar karkara na kasar Nijar da ya da shekaru yi wa yarinya aure a shekarar 15 namiji kuwa a shekarar 18 za mu gano kuma ra'ayoyin malamai akan wannan al'amarin da kuma illolinsa akan lafiyar yarinya. A nan zauren magana muna tare da Rashida Abubakar Bizo magatakardar ce a kungiyar da ke kula da tsarin shawarwari game da yara da kuma matasa na kasar Nijar wadda a takaice ake kira CCNAG jaruma mai kimanin shekaru 25 an kafa wannan tsari ne a shekarar 2011 a cikin ƙasashe 12 na Afirka ta yamma tare da ƙarfin gwiwar Plan Nijar. Rashida, barka da warhaka. Barka. Muna tare kuma da an taro shaibu jami'in bayar da shawarwari na ƙasa a cikin ilimi da kariya a ƙungiyar Save the Children. Save the Children ƙungiya ce da ke kuma ƙoƙari a kan yaƙi da al'amuran aurar da yarinya karma. An taro barka da warhaka. Barka malama. <laughs> Sani Gado Musa Juji ne a babban kotun Yamai yana kula da al'amuran jama'a da na al'adu a gunduma ta biyu ya bayyana cewa duk da yarjejeniyoyin da ke yin hukunci akan auren yara a ƙasar Nijar babu wani tsari tsararre e tsarin doka da tsarin tilasta auren yarinya karama. Yarjejeniyar farko ita ce ta incin yara ta shekarar 1989 akwai kuma ta kawar da kowane nau'in nuna wariya ga mace malamar shida da ke zan fara shin ana iya cewa a wannan lokacin akwai yara 'yan mata da yawa da suka yi aure a shekaru da ba su kai ba? barka kuma muna muku godiya da kuka ba mu eh, lokaci da muka zo mu yi magana bisa kan auren yara. Muna iya cewa wannan auren yara Nijar shine cikin duk kasashen Afirka shine yana da to mai, mahi girma da yara ana ba su aure a nan Nijar. Kuma muna iya cewa wannan wannan al'amari yana kawo matsaloli yawa game da lahiyar yara da kuma na cikin karatun su kuma. Mm. Ta yaya kuke gano hakan cewa adadin yana da yawa a ƙasar Nijar? To muna iya cewa haka nan tunda a wa'ansu aikin da aka yi bisa kan auren yara Afirka an zo da wata babban lamba da Nijar shine yana da mahi girma. Kamar eti da aka yi ba muna muka zo muka muka yi muka kwatanta muka cewa kamar haka ne abin ya ce. To eti ne da aka yi yi na cikin kasashe da yawa kuma Niger etid um, na 2012 shekara shi yake gwadowa cewa a Niger kamar 76% eh 76 yara ake ba aure kahin su kai 18 kahin su kai shekaru 18 eh mine ne dalilin da ke sa uwaye suke yi wa iyansu aure a shekarun da basu kai ba to yanzu dai wa'ansu suna cewa saboda talauki ne wa'ansu kuma sun ce saboda jahilci ne saboda ba su san abin ga eh, lahanoni da auren yara suna kawo bisa lahiyar yara kuma wa'ansu sun ce dan saboda al'adu da kuma wa'ansu sun ce saboda dini ne to da wa'annan shaidodin da aka kawo yanzu a nishar mu mun gano cewa mafi yawan yara da ake ba aure dan yallinsu ba su gano kwarai amfanin a sa yara lakwal dan shine mun ka gani kamar shine yana sa suna ba yara yara aure to malam an antaru sai in dawo gare ku shin ko kuna da sakamakon wata ƙididdiga da aka yi na kowace jiha akan al'amuran aurar da yarinya karama? To studio kalangu ina muku godiya da ga dama da kuka ba mu mhm. mu zo mu tattauna bisa kai ga matsaloli ko kuma in ce matsala wadda take matsala ce ga kowa a yau nijar. e kawai da malama rashida ta nuna akwai bincike da aka yi masana suka yi kuma ƙasar Nijar ta yi shi a shekara 2012 inda ta haddo cewa a Nijar cikin kashi 176 da aka armasuwa su da cika shekara 22 biyu e hallo a ƙasashen Afirka bincike da an ka yi a duniya gaba ɗaya ma aka yi shi wannan sakamako na 2012 ya ƙara hitowa a Nijar muna da babban lamba abu ne da bai da daɗin haɗi amma haka ya kasance cikin jihohin kuma bincike ya nuna cewa da jihar Maraɗi da Zandar da Difa suna a gaba gaban sahu wajen armasuwa yara a ƙananan shekaru cikin wannan kuma binciken da ya nuno ya gwado shi tsakanin kashi 86 bisa ɗari su waɗannan jihohin suke kenan a nan ma a cikin Nijar ma akwai inda jihohin In suka yi rinjaye bisa ga armasuwa ya mata a kananan shekaru a wuce jiha ce wannan al'amarin tafi yawa eh inda ya yawa akwai jihar difa eh saboda a aka ɗauka a difa ka wanda ce muku binciken lalle lalle ya nuna ca wajen tamanin da shidda ne a maraɗi da zandar suna suna bin layin suma mm. wajen tamanin da biyar allo bisa kai ɗari da suke armasuwa duk dai jihohin nan uku a nijar su ne waɗanda suka hi waɗannan tabi'o'i na armasuwa ya mata a ƙananan shekaru to madalla yanzu kuma sai mu saurari malam sani gado musa juj ne a babban kotun babban birnin yamai yana kula da al'amuran jama'a da na al'adu gunduma ta biyu yake abokiyar aikinmu rafika a tahir ta yi hira da shi akan abin da shari'a ta faɗi bisa kan auren yarinya karam ta fuskar mu a nan kasar niger kulliyomin madogaran mu ita ce ayar doka mai lamba 144 na kundin tsarin shari'a wanda ya kayyade batun auratar da yarinya 'yan mata a kalla a shekara goma sha biyar shi kuma dan samari a shekara goma takwas a sani na ba wani matakin doka mai cikakken tsarin da aka gabatarwa 'yan majalisar dokoki wanda ke kumshe da tsarin da zai ba mu damar mutum kari wannan bala'i sai in ce bala'i 在印尼。 don haka ya dace a faɗa. Matakin doka mai lamba dubu biyu da hudu tsagi da hamsin da aka wa gyaran fuska ba da jimawa ba a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas shi ke mai da aiwatar da lamarin ta hanyar al'adu bisa armi cin gado da duk abubuwan da suka dangantu da zamantakewar al'umma don haka ne buƙatar shawara ga wannan batu ya waje ba kuma shawarar ta kumshi dukkan masu tsaki da ruwa ga lamarin Harin da zai baiwa juju damar barin arwatar da sa yaro ya girku. Madala Rashida Abubakar Bizo, me za ku ce a kan shahin layin 144 na dokar karkara na kasar nan ta Mutanisha? To, shahin layin nan mu a wajen mu cewa kamar ya kamata a kawo wani canji cikin shi. Paske muna gani kamar wannan shahi yana kawo bambanci game da eh, yara mata da, da maza tunda mu mun ce dan mine cikin rayin nan an ce an ba dama yarinya ta yi aure shekara goma sha biyar amma an ba maza ya yi arme shekara sha takwas nan muna so a ce kama maza da mata su yi arme shekara sha takwas su duka yahi ah, da a ba wa mace sha biyar ya yi arme da mace kun san a cikin duniyar da muke yanzu muna so a ce an ba ta dama ta je lakwal ta yi karatu ta samu ilimi don ta dauci nauyin iyalinta da kuma na kanta to mu muna gani kamar a sa dukan su su zama daya ka a sa bambanci game da su don a ci gaba da karin su gaba da su gaba daya su to eh, malama rashida za ku iya zana muna dokokin da ke magana bisa kan yara muna da na harkon non discrimination kamar ka a yi bambanci tsakanin yara mhm. shine kuma gudan shine kuma a ba yara incin magana cikin duk abin da ya shahe shi mm, kuma gudan shine survey a development rayuwa da kuma bunkasa da kuma bunkasa da cika kuma na karshe shine entere superior kamar duk cikin wani abu da akwai yara da mutane kamar babba a sa incin yara gaba a sa incin yaro gaba gaba to su hudun nan in ana yi aiki da su in kuma kin kasan Niger muna abin gansu eh, kamar muna muna so mu yi ansu ya kamata auren yaran nan ya kamata a daina ko kuma a dauki mataci wa'anda suna sa nan zuwa shekaru za a ce Niger babu, ko yara guda da a ce baya aure kahin shekarun su ya kai shin wa'annan dokokin da kuka zana su hudu zai iya kare yara mata ko kuma hana ma auren yara mata eh zai iya tunda nan discrimination in kamar ka a yi bambanci tsakanin su yana nufin an ba maza shekara sha takwas su yi armi an ba yarinya sha takwas su yi armi participation kamar duk abin da ya shahe shi ta bada ra'ayinta mhm. kenan in ta bada ra'ayinta yana kawo tana iya cewa ban so kuma ina so mhm. kun gane kuma sirvi a development kamar a kare ta eh, waɗanda suna ba ta intin zuwa lakwal ta samu ilimi da yawa don ta kawo ta gudunmuwa don ci gaba na kasa kuma na karshe eh, intérêt supérieur duk wanda bai kawo kawo bunkasa cikin ra'ayinta ba a dauki ra'ayi waɗanda ba su zo daidai da na survey development ɗinta ba ba a dauke su mm-hmm. mm. eh an taro shaibu zan dawo bangaren ku a cikin kokarin ku da kuke shin ko kuna damawa da malaman addini islam kwarai ko cikin irin ga tahiya da ta shahi al'umma duka kuma ya zamanto niger a bincike da ya hito an nuna cewa a niger ƙasa ce wadda tasa'in da tara duka musulmi ne bisa ɗari kenan dole za a aiki da duk wanda ya cancanta a aiki da shi cikin su akwai malaman addini daban-daban da muke aiki da su saboda su ne ya zamanto wakilai ko kuma masana abinda addini ya kumsa da za su hoshe muna baki su ba mu haske da za mu je mu aiki da shi kenan malaman addini ba na islam ɗai ko waɗancan makwabtan namu yan uwan zama muna aiki da su kin tahiyar mu mhm. a misali wata wancan da ya huce goma na watan juni mun yi babban taro na ƙasa bisa kai ga wannan zance na armasuwa ɗiya mata a ƙanaɗin shekaru mun yi shi ne a maradi maluma addini dukansu sun hallara sarakunan gargajiya da su kungiyoyi eh, na yara da matasa wanda ita malama rashida ta wakilta a mhm. can maradi duka ne aka tara su muka yi muhawara don saboda mu gani kakane za a yi a Nijar wannan lamba da aka bamu mu gani mu maida ta mu ma ya zamanto tunda ba lamba yabo ce ba ta ta horin ciki mhm. mu ma mu samu mu ciwo kan wagga matsala tunda kowa ya lura da cewa lalle lalle matsala ce to kaka za a ciwo matsala sai an yi shawara da kowa a cikin su kawai da nufin maimaita akwai malumma addini to ita save your children wannan irin take ne take yi a cikin al'amarin eh, aurar da yarinyar eh save the children tana take sosai a cikin taken da take yi tana ba da shawara cikin ba da shawarwarin kashi-kashi muna ba da shawara a karkara inda ma'aikatanmu sauran abokan aikinmu suna nan suna aiki suna ba suna waye ma mutane kai kuma waye kan da al'umma da aka yi ana yin shi ne tare da al'umma kuma in mun ce al'umma kamar da malama rashida ta ce shi babu bambanci da yaran da manyan da uwaye da ya dukan su ne muke tayar da shi in muka huce nan a karkara kuma a gundumomi muna aiki da magabata inda muke ba da shawarwari wannan bangaren ba da shawarwari ne muna sa muna aikin proje wanda muna aiki da matasa bangaren kiwon lahiya muna aiki da uwaye da yara duka bangaren kiwon lahiya bangaren addini Eh, ilimi da horo duka muna aiki save the children tana ka iyakacin nata kokari mhm. cikin kokarin nan ta yi shine eh, taro da an kai da ƙasa save the children ta taka rawa a zo a gani inda ta eh, kama ma mai shiga tsakani na ƙasa wanda a turanci ake ce ma mediator de la republique mhm. wanda shi ma ya ɗauki wagga matsalar alƙawalin ca sai ya kana shi gudunmawa muka mara mai baya muka taka mai inda aka yi wannan taro saboda cirdan cikin tahiyar da ayyukanta kuma hallo a taro da an kai na ƙasa eh, na ƙasashen afirka eh, masu ɗakin shugabannin ƙasashenmu na sediyawo sun yi nasu taro inda save the children ita kama ta kawo nata gudunmawa sosai saboda wannan aiki tare da ƙasar niger muna aiki da minista, minista na kiwon lahiya uh, muna aiki da minista na ilimi mai ƙaramin ilimi ministère da l'enseignement primaire da duka dai bangaren ilimi ministerori muna aiki da su inda muka kyautata rayuwa ya mata da yan lakwal gaba ɗai da yanayin karatu a muna aiki kuma da minista mai kula da mata iyali da kariyar yara inda mun yi aiki na musamman tare da wannan minister minister inda muka so aka sa kwamiti na ƙasa wanda ke kula da duka ayyukan da aka yi da masu aiki a kan sashen wanga eh, yaƙi da armasuwa ya mata a ƙananan shekaru mm-hmm. mun ko mun kama ma ministan tare da wasu ƙungiyoyi da masu zaman kansu da ƙasashe masu hannu da shuni inda cikin alkawullan da aka ɗoka a nijar ya zamanto nijar tana da tsari kasafi nata na kanta na yaƙi tare na yaƙi da armasuwa ɗiya mata ƙananan shekaru mhm. wanda a turanci aka ce ma plan strategic national a dakar a shekara 2017 inda aka yi taro ƙasar nijar ta ɗauki alƙawalin wannan kundin wannan kasafin tsarin eh, yadda za ta yi ta same shi mhm. saboda children da muka dawo aka dawo nijar mun yi aiki da minisar inda yau alhamdulillah a nijar ko wannan kundin inda duk abubuwan da ya kamata a yi husa'o'i da dubarori da ya kamata a yi a yaƙi wannan eh, auren da yara a ƙananan shekaru mm-hmm. duka wannan ƙarƙashin minista mai kula da iyali da bunƙasa rayuwar mata da kariya ta yara inda yau Nijar muna da shi. Albishirin da za a yi sati da ya huce taron eh, majalisa ministoci an ɗoki ƙudurin doka inda a Nijar yau za a sa a duk haɗin ƙasa kwamiti-kwamiti na kariya na kare eh, yara cikin ayyukan waɗannan kwamiti wannan shi plan strategic wannan da muka yi zance shi ne yasa cikin fusa'o'in da za a yi a yaƙi ya kamata a duk ƙasar Nijar duk inda adda gundumomi eh, jahohi ya kamata a samu wannan kwamiti to an ɗauki wannan ƙudurin doka inda insha Allah za a sashi muna cikin tahiya ta bi sau da ƙafa mu gani lalle lalle wannan kudurin dokan za a aiki da shi a sashi saboda eh, kawar da malama rashida ta ce saboda incin yaro ya zaman tabbat ya zamanto a gaskiya a nijar inda babu bambanci eh, kundinmu na ƙasa wannan constitution ya ce duk ɗan nijar daidai yake inci guda gare mu mhm. amma cikin eh, dokokinmu akwai inda adda bambanci dan bambanci to muna son wannan a samu tahiya dai ana cikin tahiya samun adidaita ai musu adalci to madalla rashida kuma sai in dawo bangaren ki wani irin take ne ita kungiyar taku ta matasa da ke takawa a cikin al'amarin aurar da yarinya karama to da harko dai mu kungiya ne da plan international niger mhm. ta kama muna cikin kasashe da yawa na afirka mhm. aka aza abin ga cikin kasashe mhm. kuma a nan muna da wata ong da tana yi an mu sunan mhm. ta sunanta conid mhm. to tare da konid muna aiki da yawa um, watanni da suka huce sai cng e da conid suka yi exekutan wani proje projen na cikin region in na maradi aka, aka yi shi wani projen nan plan international niger ce finansanta to kin wannan proje sai sai na shi ta samu ta yi wa'ansu activity babba kamar muna wayar da kai mm. na mata bisa kan auren yara da kuma bisa kan babban amfani na karatu mm-hmm. har muka samu cikin maradi region in maradi an sa 20 club de kut edevai cikin wa'annan club de kut edevai eh, kamar ashirin na saurari na saurari mm-hmm. to cikin wa'annan rukunin mm-hmm. akwai 'yan mata akwai zaura mm-hmm. akwai kuma wa'anda ba su ta yi lakwal ba mm-hmm. to saboda mi wa'annan sare aka sa su don su samu wani wuri da suna taro su suna maganganu suna waye ma kansu kai bisa kan la'amarin auren yara da kuma bisa kan amfanin karatu yaya su yarinya tunda su ne abin ya shaha mhm. kenan su ne za su iya su tashi su ce mun ce mu ba mu so a yi shi kenan saboda shi ne su da tare da su muke aiki sai sai ne shi tana kawo gudunmuwan shi mhm. kamar tana tana yi tenir insu cikin wa'annan dimashin tana goya musu baya cikin tahiyan nan kuma tare da conid da plan international mun samu muka yi participe a cikin taro da yawa kamar taron da ya huce na premier dam in yawo da aka yi nan niger a marge du, du mm. to premier dam in afirka suka ce ba su so a ce yanzu ana ana ta ba yarinya aure a ya kamata a barta ta samu daman zuwa lakwal hamma president da kanshi na nijar son excellence Muhammadu Isuf shi ma ya zo ya ce da kanshi bai so a ce nijar ana ci gaba da ba yarinya karama aure don wannan ba abu ne na cirki ba da ha a ce kasan mu shine kasa na harko da ya samu abin eh, da yana da to mai yawa a auren nan kenan muna muna muna action da yawa tare da wa'ansu partner kamar plan international kamar save the children kamar konid muna aiki tare da su da unicef kuma muna aiki tare da su don mu samu a ce uh, les droits des enfants incin yara ana niger ne an yi eh, amfani da shi kuma niger ne an yi kariyar yara da wa'ansu la'amari To malama Rashida kun dai haɗi eh, abokanar mu'amalar ku da kuke yi su Save the Children Plan Niger har da ma shugabanni da dai sauransu shin kuna damawa da malaman addinin Islama? To a wannan tahiyar da muke yi yanzu ba mu samu daman mu tai wurin su kuma mu tattamna. Mhm. Amma dai a lokacin taron nan na iya da aka yi mhm. mun samu muka ba da recommendation mhm. mun ce kamar muna so so a ce in institution da suna nan suna aiki ya kamata chef coutumier da chef traditionnel mm, da kuma na addinin islama kamar leader dukansu a dama da su eh, a dama na gargajiya a dama da su don su su waye ma al'umma kai don su ne suna ce kusan da al'umma kuma su ake saurara da, da wa'ansu kenan su ne ya kamata a yi taro a yi aiki da su don a sami ci gaba cikin wannan al'amari to madalla malama rashida mun kawo zancen malumai abokiyar aikin mu hawa usman ta yi hira da malam haladu yahaya akan abin da addini ke faɗi ga auren yarinyar karama a addinin musulunci babu shekaru takamaimai waɗanda aka ƙayyade na ma ya mace aure babban misali shine misalin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam buga annabi eh, muhammad sallallahu alaihi wasallam ya armi matar shi aisha cikin tana da karamcin shekaru to wangan misali ne ga musulmi mai abin da ake so shi dama musulmici ta fannin rayuwa ya yi karantar da tausai da kiyayewa da taka tsantsan da ɗaukan matakai duka ta kowane fanni na rayuwa kuma ta kan kowane al'amura kenan cikin zamantake aure dama akwai kenan mataki na tausai akwai kiyayewa domin hankalin waɗanda za a aura da wasu suna da ƙararar shekaru wani kuma ƙarami ne amma jikin shi ya kai jiki wanda ana iya a aurar da shi halittar da aka yi daban kenan taka tsantsan da kiyayewa da gama da tausai cikin zaman aure da zamantakewa duka ma ta yau da kullum nan musulunci eh, ya yi tanadi ta yadda ba za a shiga hakkin wani ba ba za a tosartar da wani ba za a cutar da hakkin wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce eh, halittar ɗan adam wadda halitta ce wadda take daukakakkiya eh, to dangance da wannan misali da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya buga wanda yake modela cikakke wanda ba kuskure cikin shi shi ne ya sa kenan eh, wa a ce sai shekaru kaza wannan akwai eh, wata magana a cikinta ana san kowa ya kasance mai tausayi ne mai jin kai ne mai nazari ne mai kiyayewa ne mai diban abin da zai zo kuma mai kulawa ne Mun saurari Malam Haladu ya Yahaya kenan da ya ba mu kaɗan daga cikin akan abin da addinin Islama ya haɗi a game da aurar da yarinya. Ku e eh, an taro shaibu kuna aiki da malamai. mu za ku iya ƙarawa akan abin da Malam ya hayye hudi <clears throat> banda wani ƙari kama yadda malam ya hayye hudi shi malaman da duk muke aiki da su sun nuna mana cewa a addinance a musulunce ko a kiristance babu inda cikin littattafansu aka yi zancen shekaru yadda malam halalu ya gaye shi ya kamata a kula a zamanto ana aiki da hankalinmu menene hankalin namu cikin zamantakewa arme tausayi yana gaba mhm. sai zamanto ya mace tana da shekara sha biyu shi mijin yana da shekara arba'in da shida aka yi nazari da hankali da zamantakewar da ya kamata menene arme a addinance kenan wannan arme ni na tabbatar da akai wannan nazari ba za a yi shi ba mhm, mhm. tunda in akwai jin tausayi kwai kula da haƙƙi da inci wannan arme ba za a yi shi ba matsalar da a gare mu ita ce ta wayar da kan jama'a shi addini bai kayyade ba to mi ke hana mu je wajen jama'a waɗanda aka yi wannan tabi'a da mu hita da malaman da malaman addinin musul islamu ne krista ne a je a waye ma jama'a kai bisa wannan mhm. shi eh, ka armi shekara goma sha biyu kai kana da shekara arba'in da shidda jikinta ma bai kai ba mhm. ita da kanta ba ta cikin natsuwar da za ta kula da miji ba ta san kakane za a zaman aure ba mhm, mhm. kenan kai ka arme saboda karaya sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka kawo wata irin takala ni ba za ni kayyade ba tunda wannan ka kawo ita ba ta da cikakken natsuwa da za ta kula da kai mhm, akwai eh, damomi da yawa da malumai suke da su a masallacin ne suna iya hudubobi wa'azi ne kuma waye kai ne tunda wagga matsala da ake ciki aka ɗoka eh, shahohin ga uku da ni zana maraɗi zandar difa aka kewaya aka gani zawaru 'yan shekara goma sha uku sha hudu sha biyar ba su da iyaka zawara a shekara goma sha biyu wanga kenan a shekara nawa ta yi aure ga waɗanda suka samu suka tsira ne suka shiga cikin zawarci mhm. wasu sun halaka sun halaka kenan kun gani shine kokarin da ya kamata a yi shine malumai da su ne al'umma suke saurare ya kamata su hita a gaban al'umma a wayar da musu kai a yi musu wa'azi nasiha ce za a yi yana jin kuma dan adam mai hankalin kan shi da aka yi maka nasiha inda zaka samun lada tun da bidan lada ce ake yi zaka aiki da abinda addini ya ce abinda eh, addini ya ce abinda addini ya ce da madala kamar yadda ka faɗi al'amarin aurar da yarinya dai addini ma bai kayyade shekaru ba a ga tausaya wa yara mata tunda akwai al'amarin jiki ma a nan akwai kuma al'amarin hankali a nan wurin to muka ɗauke al'amarin jiki sai mu saurari wasu mata da suka kasance cikin wannan al'amarin na kasancewa sun yi aure alhali jikinsu bai kai ba ko kuma Eh, shekarun nasu ma bai kai ba a wurin nan da aka mu shi shekara sha biyu aka mana aure aka mana aure shekara sha biyu na samu matsala wurin aihuwa na jima ana jima ma ana jima ba samu aihuwa ba haka hadan ya karsance ya mutu cikin ciki mm. aka hudo mu shi guntu guntu eh na samu matsala na san dai aure da sai lokacin aure bai saba aka maka shi akwai matsala ina shekara goma sha hudu aka mini biki lokacin da na samu juna na ka shekara sha shida da dogon nakuda sai ne kwana uku ina nakuda yanan aka kawo ni aka mini hosh da aka mini hoshin nan ashe ina yoyon hitsari kuma ya samu daga baya na tashi ina kuka ina kuka ana ban hakuri. to kun dai saurari wasu mata da suka kasance cikin al'amarin yi wa yarinya karama aure yanzu kuma sai mu ɗauki ɓangaren aurar da yarinya na kawo matsaloli ga jiki da lafiyar yarinyar ma da kanta abokiyar aikinmu maryama jallo ta yi hira da dokta abdullahi traore Le mariage précoce a euh, pour conséquence première des de, de dommages psychologiques. Si vous mettez dans les bras d'un Shekaru eh, eh, ba su kai ba sakamakon farko shine gurguntar da halin dan adam. Idan kuka ɗauki yar karamar yarinya kuka bayar da ita ga jibgegen ƙato, yarinya ba ta san komi ba, ba ta shirya ba, ba ta san komi ne ne namiji ba. Za ta fuskanci hatsari mai ban tsoro ga wani jikinta. Za a ma iya samun juyin hankalinta na tsawon rayuwarta har har ma ta kai inda zuwa gaba za ta ƙi saduwa da namiji yarinyar da aka faɗawa don ana mijinta sakamakon farko shine ɗaukar juna biyu ba cikin ta ƙosa ba abin zai iya kai ta ga kamun cutar yoyon hitsari wai a haka ma ta yi sa'a kenan don tana iya rasa rayuwarta wajen haifuwa domin ko bata kosa ba cutar yoyon hitsari na abkuwa ne dangance da rashin fitar da jariri cikin sauki kuma bayan an yi kwana biyu zuwa uku kamin a samu a aifo jaririn na ga halin kamuwa da cutar yoyon hitsari da dama fiye da hali dubu uku zan iya ce muku fiye da kaso tasa'in da tara bisa ɗari na wannan matan sun kamu da cutar ne suna da shekara goma sha biyu zuwa sha biyar kenan yawan kamuwa da cutar yoyon hitsari a ƙasar Nijar na da alaƙa da auren da aka yi wa yarinya shekarunta ba su kai ba ko kuma ɗaukar ciki ba cikin yarinya ta ƙusa ba. Eh malama Rashida mun saurari dai abun da mata suka haɗi mana a game da matsalar da suka tsinci kansu me za ki ce a kan shi na saurari su duka taimakon um, yashi masu ba da tausayi sosai tunda kun gani ba da yarinya arme in shekarunta bata kai ba suna kawo matsaloli da yawa mm-hmm. kun ga to mu da kanmu muna tambaye kanmu mun ce dan mi iyalinmu suna ta ba mu aure in shekarunmu ba mu kai ba kuma suna ga matsaloli da yawa da suke kawo tunda kun gani ta rasa danta ta rasa miji iyalinsu kuma sun kawo ta nan sun barta kun gani kenan wannan ba tsari ba mai kyau bane ba mu da farin ciki in mun ji an ci. an ba yarinya da shekarunta ta kai ba an ba ta aure tunda ba ku iya ganewa wanga yarinya dan ta girma kun kamar jikinta sun mm. abin ga ku ce a wanga ta balaga ta yi mi da mi tana iya zaman aure kuma tana iya dauke da da kiki tunda ba likita muke ba to sai in dawo gare ku an to me za ku kara a sukan eh, wannan malama wannan gaskiya ce su ce ta yau da kullum da rayuwa ce da ba ta hurin ciki ba kawai da na hudi wannan bangare guda ne wannan ra'ayin da suka bada wanda ya shahe su ne za su samu suna cikin halin rabo arme kenan al'ummar da aka so a kirkiro ta wace lahiyar jikinsu sun yi tsaya waye suna cikin matsala yoyon tsari miji ya ce baya zama tare da amma aka diba wani bi in suka yi sa'a ne wannan wani bi rayuwar ce sam sam sam babu ta ake rasa waɗannan mata irin waɗannan ya mata da aka arma su a ƙarnin shekaru mu a save the children saboda mu gane yanayin yadda yake mun gudanar da wani bincike da izinin minista mai kula da kiwon lahiya ta dan adam a Niger da izinin shi muka shekara 2017 muka gudanar da gudanar da wannan bincike ya nuno cewa iya mata waɗannan da aka bada arme a ƙananan shekaru waɗannan abin da suke samu da ya zo duniya cikin yanayin tamowa yake kenan nauyi ne kuma wani nauyi ne da wata matsala ce da waɗannan iyalan suka tsinci kansu ciki mhm. a takaice dai eh, wannan gaskiya ce da kowa ya sani kawai da ni haɗe shi matsalar ba rashin sani ba an san illolin mhm. amma yanzu a aikata saboda a hada cikin halin shine a babban matsala shi kuma dole sai an yi aiki da duka jama'a masana ne likitoci ne malumai ne a eh, kungiyoyi masu hannu da shuni ne a kama ma gwamnatin Nijar a mhm. ciwo kan wannan matsala a waye ma al'umma kai madala sai kuma mu saurari e, tarihin wata jaruma da ke ƙoƙarin kare ɗiya mata da yaƙi da auren yara ƙanana mai kimanin shekaru 46 madam haruna nana aishatu hashimu sociologue ce da ke aiki a nan ma'aikatar ofishin ministan da ke kula da kare mata da yara na mayayi ta yi muna bayanin kaɗan daga cikin ayyukan da suke yi na yaƙi da aurar da yara ƙanana ni dai da dai na nayi prison du service dai na samu na yi jirekin a katarka alhamdulillahi an wasa arma na harin da na jere kamar uwa ce da ta kirai ni gidana ta kwatanta mini ga ta cesium an ce wan uba ya ce armi zai mata baɗi ya gama ta da kuzan kinta da ta kwatanta mini na ce wani gari ta faɗa mini garin na ce to ba matsala insha Allah za a ciwo kan abu da na yi bincike na gani ke zancen gaskiya ne kawai sai na tura na ce shi onkilkin yarinyar ce ya zo ya zo nan wurin da ya zo nan wurin muna yin kwansai oparan na tura na ce uban yarinya ya zo da kanshi an ka ce min uban yarinya bai nan ya ta libi an ken da wani dan uwan shi suka zo nan nan cikin bibo muka yi musu konsai muka kwatanta musu dalla dalla muka ce yanzu yarinya tana sizium ka hidda ta kai mata armi kenan babu lakwal kenan in an ka gane kenan ku cikin gidan ku ba a samun ci gaba ci gaba ta hanyar karatu na ɗiya mata kuna gani ga madangonin likitoci muna su ga metrososhin lakwal muna su ita yanzu ka cire ta ka kai ta lakwal kenan ka katse ta da duk wata rayuwa mai sa ta ci gaba a hankali kwance ya yarda ya barta ta koma lakwal kuma da shekara ta oktobar ta na aika lakwal kin da take college na tambayar director director ya ce ga ta yi entry alhamdulillah daga nan na shi daɗi kuma bancin wannan akwai guda da an kai nan mayor ma yayi kiran mu ya faɗa mana. yarinya ubanta ya rasu uwar tana cikin takaba bata ma kare takaba ba ita kuma tana sinkiyam za ta katriyam daga nan an kai mana sinyalama an ka gani shi ma uncle kinta yake so ya mata armen zumunta da wani yaro yarinya an ka samu an kai amfishe kin Carmen muka ɗauke ta daga garin nan tana da tantikin ta ce da take maraɗi. muka je muka kai ta ga hannun tantikin ita ta ce tana so ta koma can dan ta yi karatun ta alhamdulillah da Allah ya kai ta maraɗi. sai muka gama ta da direction regional su rika suivre karatun ta a ne ya tashi tana sinkim ta yi fasi ta ta katirin na uku wanda muka yi ita yarinya ta gudu ta zo mai ba ta so a yi mata sai ta tsaya wajen wani mai kanti ta yi labe ta ce tana neman gidan wani ta faɗi sunan famikin sai mutum ya ce mata ke daga wani gari ta ce ita da gari kaza take ta gudu ne ki uwayenta za su yi mata armen dole shi direkta ma sai ya kawo ta nan wurin mu da ya kawo ta nan muka yi mata tambayoyi muka yi tambayoyi muka yi konfuke kin ba hakan kin suka zo muka ce mishi to kun gan yarin ya gabata san arme tun yanzu ta fara gudu kenan in an kai mata armen ba zama za ta yi ba kenan tun yanzu a wasa ka ja hankalin uwayen muka ce to wani abu za mu faɗa maka za mu bi ka sau da ƙafa har kai mata armen nan na dole za mu kai ka wajen alƙalin yaro muka sa ta ga hannun uwayen muka yi konsai ofaran ta ma tana nan muka ce mata in Allah ya ba ta sa'a ta gwan take so a yi mata armi ko kuma akwai wata ta ce mini ita wanda za ta arme za a gama ta da arme bai magar yana libi ita kukan da ta kawo ita ba ta san shi amma akwai wanda take so muka zo an kai aka ja abu ka zo muka yi ta jan hankali muka yi ta jan hankali shi kuma wannan da ta ce tana so an ka kira shi ce yana so muka ce to ai arma ko ba gaskiya ba to kakin da lekatar ka da na samu na tun da na yi presidio service a nan wurin Um, Malam taro Save the Children ta yaya take taimakawa wa'annan mata? Eh, kawai da ni haɗi irin waɗannan mata a cikin eh, gundumomi muna aiki muna kula da kiwon lahiyarsu. A maradi eh, musamman a, a giya da tesawa muna aiki da district sanitar. likita ƙananan likitoci eh, a tesawa musamman eh, muna da proje wanda ke aiki da yaƙi da armasuwa ƙananan yara turance eh, ana ce mai da mariage ne pas un d'enfant mhm. mu kuma muna ce mishi aure ba wasan yaro ba saboda shi eh, wannan projen aikin shi yana yin shi da magabata na bariki da na addini da na gargajiya da su yara saboda waye a gaba ɗaya a waye musu kai saboda su ko da eh, sun cinci kansu wata sahiya cikin wannan hali su san kakane za su zaman aure su san kakane za su kula da kansu a matsayin su na mata tunda ana musu an tsara su gungu-gungu gari-gari inda ana musu aikin horo da da waye kai da koda sun tsinci kansu cikin halin arme mace ya kamata ta zan kula da tsabtar jikinta mhm. eh kuma ta san kakane za ta yi eh, zamantakewa arminta da mijinta inda yadda ba ta yi ba ta kawo mata illa ya zamanto tana da incin ita da kanta ta hudi a ɗoka a ji kuma a aiki ai unhani da ra'ayinta mhm. muna yin shi a cikin maradi a zandar ma muna da proje wanda a bangaren ilimi shi ma hallo shi na ka nashi gudunmawa a waye ma jama'a kai ai irin wannan aiki da aka yi a tesawa ana yin shi a damagaram a zandar musamman a departement in kance mhm. cikin kance kuma da mata mai mhm. to madalla ke rashida dawo bangaren ki menene kungiyar ku ta matasa ke yi don taimakawa wa'annan mata wanda suke tsintar kansu cikin wani yanayi bayan aurar da su ba tare da sun kai aure ba To dai mu dai kungiyar mu irin kokarin da muke kawa shine muna sensibilization. Wayar da kai. Muna su wayar da kai kuma muna tattamna da su kamar muna organizan wa'ansu zeri ah, da ba tattaunawa kuma muna ta wa'ansu formation bisa kan incin yara to da tare da da koni da kuma plan international muna samun damar tahiya cikin region don mu samu eh, don mu tare da su mu samu eh, mu hada tare da su kuma tare da wa'annan mu yi aiki dan mu waye musu kai bisa kan amfanin ilimi mhm. da kuma amfanin autonomization na yara mata dan su samu suko su yi wa'ansu su yi wa'ansa aiki suko ko aikin hannu su yi don su kawo nasu gudunmuwa da kuma nasu contribution kan abin ga tahiyar da nan da muke yi mhm. abun riƙewa a nan shi ne. cewa aurar da yarinya karama yana da illoli da dama duk da yarjejeniyoyin da aka yi bisa kan incin yara kamar ta shekarar 1989 kuma da ta kawar da kowanne nau'in nuna wariya ga mace kasar nijar ba ta da wani tsari da zai watsar da aurar da yarinya karma babbar illar ma ita ce matsalar haifuwa da zai haifar da cutar yoyon hutsari mun kasance tare da malama rashida bubakar bizo magatakardar kungiyar da ke kula da tsarin shawarwari game da yara da matasa na 'yan kasar niger wadda aka takaita da ccnug da kuma malam antaru shaibu jami'in bayar da shawarwari na ƙasa a cikin ilimi da kariya a ƙungiyar save Your children to sai kuma dandalin namu na nishaɗi wanda muka raɗa masuna matso kiji hira ce tsakanin mata muka shirya muku matso matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji kawali, eh, mine ne wannan bakin gilasan da kika sa? Heyi, kin ga yadda idanunki suka kumbura? Kuma dubi duk wannan burdin a jikinki. Elwata, <laughs> ina zan bullo miki. <laughs> Daina kuka ki mini magana, faduwa kika yi, ko ku hari aka kai gare ki. Kai co, na so a ce haka ne, mijina ya mini shegen dauka. Dumi, duka fa kika ce. taɗin jam. Ke kuma mi kika yi mishi har ya miki wannan shegen dukan? Kin faɗa wa wani? yaya zan yi uban diyana ne fa kuma in na faɗi ma mutane kamar na tona ma kaina asiri me nike shirin ji baki san ba in namiji ya ɗora wa matarsa hannu ya kamata a kai ƙaransa in ba haka ba kullum ya tashi sai ya da keki kamar jaka yar uwata ni da kaina abu ya ishe ni mm, amma yaya zan yi ba ni da wani zaɓi ƙwarai kuwa kina da zaɓi ke bari in haɗa miki zaɓoɓi ma me zan yi ina ya kamata in je Haba, yanzu kika fara magana. Abu na farko shine ki takardar shaidar likita wadda ake kira certificate medical a Turanci. Takardar shaidar likita? Ina, kuma yaya ake yin shi? Saurara, daga mijinki ya bige ki, ruga maza ki je likita, ganin likita da zai dubi lafiyar jikinki. Ya yi miki takardar shaidar likita, ki je gun lauya da ake kira procurer, ki yi ƙarar shi. Koko, don samun abun da gaugawa, ki je peji gun 'yan sandar shari'a ki doki takardar kara Kin san sarai ban da hali, na sha abin kuma sai da kuɗi. Kuɗin mi, ba ki biyan komi, akwai kuma hukumar ƙasa da ƙasa don taimakawa shari'a da shari'a, wadda ake kira ANAJ da ke taimakawa mata, kuma in ma ba a saurare ki ba a ƙungiyar addinin Islama, gwada kuma da ƙungiyar da ke kula da kare hakkin bil'adam ko kuma ƙungiyoyi daban-daban da ke kare hakkin mata. kamar su SOS Fam A and Fam Victim de Violence. Mijinki zai iya yin kurkukun wata biyu, hiye da hakan ke in gaya miki in bugon da ya yi miki ya yi tsanani, ko ma kuma a yi mishi tara. Ce Allah. Allah makwa. in ya nemi yahiya ana iya sassauƙa mishi da sakin talala abin mai mahimmanci ma a nan ne yana iya kai ku ga rabuwa ana barin al'amarin nan ne a hannun lauyan shi ya cancanta da sanin ɗaukan matakai ashe akwai ma inda zani a shaurare ne har ma a kare mini inci na nike nan ina zure wannan kuncin kin gani ko amma hattara wai sai in an shaida cewa laihin ba daga gare ki bane har ya kai shiga bango yana iya shiga cikin matakin yanayin masu tayar da hankali kenan ki yi hankali matakin yanayi masu tarar da hankali mi kike nihi kamun rabi da rabi ne za a yi mishi ah na gane yar uwa wallahi na gode gobe goben nan zan je in fara al'amarin nan don in kare kai kaina madalla Allah ya taimaka amin a sani mace ba turmin daka ce. kwarai kuwa saurare da wannan shirin namu na motsa jiki za mu naɗe tabarmar tamu ta muhawara filin mata a ƙarƙashin taken aurar da yarinya karama da ni rake arimi da na gabatar muku da wannan e, muhawarar da akan na'urori abdulkadir cambiano baki mun gode muku sosai da amsa kiran da kuka yi anan muke ce muku ma'asalam a huta lahiya. Filin mata, filin mata, filin mata, filin mata, filin mata.